الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالذي يجب علينا جميعا المبادرة إلى التوبة والإنابة الصادقة إلى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ثم اعلموا أيها الإخوة أنكم في شهر المحرم يصام من أيامه التاسع والعاشر استحبابا بل كان صوم العاشر من قبل واجبا ثم خفف بتشريع صوم رمضان المبارك ويصام من أيامه كذلك أيام البيض وكذلك الاثنين والخميس لمن شاء فيوم عاشوراء يوم صيام لا يوم حزن وتأسف كما تفعل الروافض أعداء الصحابة وليس بيوم أكل وشرب وتوسعة على الأهل والأقارب والجيران كما تفعل النوافذ أعداء أهل بيت النبوة أيها الناس عليكم بكتاب الله وبما سهم من أحاديث رسول الله على مقتضى فهم الأسلاف الأوائل فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا uwa musulmi yana daga cikin manufofin shari'ar musulunci wadda ubangiji ta'ala ya saukar bisa ga manzan tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ran ɗan adam ba da kariya ga rayuwar bil'adama don hakan ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta yin ta'addanci a kan ran mummuni ta hanyar raba shi da wata gaba ta jikinsa ko kuma kashe shi alkur'ani mai girma da ingatattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi wannan bayani ta hanyar salon magana daban-daban ta hanyar zance iri-iri daga cikinsu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta kisasi shine ramuwar gayya ga dukkan mutumin da ya kashe mummune bisa ganganci dokar Allah ita ce a kama shi shi ma a kashe shi sai fa in dangin waɗanda aka kashe musu ɗan uwa sun ce sun haƙura da karɓar diya to a wannan lokaci sai a sassauta hukuncin kisasi zuwa ga diya amma matukar sun ce suna son a bi musu jinin ɗan uwansu da aka kashe musu mummune mace ko namiji babba ko yaro ta ko bawa dukkan mummunin da aka kashe shi da ganganci hukuncin wanda ya kashe shi a kama shi a kashe in mutum biyu ne ko uku ko hudu ko biyar ko goma suka yi taron dangi da juna don su kashe shi hukuncinsu a kama su su goma nan a kashe gaba ɗaya wannan ita ce dokar da Allah ya saukar wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku ramuwar gayya dangane da kisa an wajabta dukkan wanda ya kashe wani mummuni da ganganci shi ma a kama shi a kashe shi ko da ko mutum biyu ne suka yi tarayya kan ɗaya domin ya faru a lokacin umar ɗan khattab waɗansu mutane suka yi taron dangi suka kashe mutum ɗaya umar ɗan khattab ya yanke hukuncin a kar su gaba ɗaya wani daga cikin waɗanda suke tare da shi yake cewa ya za ka kashe rai goma a madadin ɗaya ko rayuka adadi ababen ƙidayawa a madadin rai ɗaya tal sai ce wallahi لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا yace wallahi da mutanen birnin sana'a wanda katon gari ne babban birni ne a kasar yaman za su yi taron dangi su kashe rai ɗaya su duka sai na kashe dukkan garin gaba ɗaya domin wannan shi ne zai bayu zuwa ga a tsare rayuwar mutane idan na san cewa ni kaɗai ne in na kashe za a kashe ni amma in mun zama mu biyu ko mu uku ko mu hudu ko mu biyar muka kashe wani ba za a kashe mu ba to abin da zai faru shine duk wanda yake adawa da wani sai ya gayyaci waɗanda za su taya shi faɗa cikin abokanansa ko danginsa don su je su kashe shi shikenan ba za a kashe su ba gobe ma in wani na jin haushin wani sai ya gayyaci waɗansu yan uwansa su taya shi ya kashe wancan wannan sai ya bayi zuwa ga rashin rayuka masu yawan gaske amma tun farko idan aka riga aka kama su aka kashe to gani ga wani ya isa wani tsoron Allah to wannan ɗaya ce daga cikin hanya da musulunci ya bi don rage faruwar kisan kai a tsakankanin al'umma hanya ta kisasi hanya ta ramuwar gayya sannan hanya ta biyu alkur'ani ya yi magana akan narkon azaba mai tsanani ya razanar ya firgitas ya ja kunne ya yi gargaɗi da kakkausan harshe a inda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima dukkan wanda ya kashe mummuni da ganganci ka ɗauki makamin da ya iya yin kisa kuma ka nufaci kisa kada ke shi ko ka soke shi ko ka sare shi ko ka harbe shi da wannan makamin ya mutu a wurin ko ko bai mutu a wajen ba aka kai shi asibiti ya karasa a can ko ya karasa a gida dukkan mutumin da yawa mummuni haka ubangiji ce fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa wutar jahannama zai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alai ubangiji ta'ala yayi fushi da shi wa la'anahu Allah kuma ya tsine mashi wa adda lahu azaban azima Allah ya masa tanadin azaba mai girma wannan shine hukuncin dukkan mutumin da ya kashe dan uwansa mummuni da kowane dalili cikin dalilai wanda ba shari'a ce ta amince da su ba ba ita ta lamince da su ba kaga wannan narkon azaba wannan kautata harshe ɗaya ne daga cikin hanyoyin da alkur'ani ya bi don ya rage yawan kashe-kashe a tsakankanin al'umma domin dukkan mummuni mai tsoron Allah dukkan wanda yake da barbashin imani da ragowar takawa a cikin zuciyarsa in ya ji irin yadda aka kauta harshe game da wanda ya kashe mummuni da ganganci to zai shiga taitayensa ba yanda za a iya kashe wani ko a sa shi ya kashe wani ko shi ya kashe wani danganin damarsa dan ya riga ya san ga abin da ke jiran sana azaba salon magana ta uku da alqur'ani ya bi qur'ani ya kidaya kisan kai da ganganci cewa baya cikin siffar mummunai wanda aka tanadi aljanna don su kisan kai da ganganci ba sifa ce ta mummunai ba ba sifa ce ta bayan Allah na gari ba irin waɗanda dan su aka tanadi aljanna ba sa yin haka Allah madaukakin sarki ya kidaya wannan a ƙarshen suratul furqan yace mummunai na gari mummunai salihai ga irin halayensu wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar su ne wanda ba sa kiran wani tare da Allah ba sa bautar wani tare da Allah ولا يقتلون النفس التي حرم الله باسا كشي ري da Allah ya haramta kisanta illa bil haqqi sai ta hanyar gaskiya sai ta hanyar adalci sai ta hanyar zace da dokar shari'ar musulunci wala yaznun mummune na gari ba sa yin zina lissafa waɗannan ababai guda uku cewa ba sifar mummune na gari bace a sai dukkan wani wanda yake son ya zama mummune na gari zai kaucewa kiran wani Allah dan ya san shirka ne zai kauce zai kaucewa zubar da jinin wani bisa ganganci dan ya san baya cikin halin mummune zai kauce wa zina dan ya san baya cikin halin mummune sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya bota salon magana daban a inda yace duk wanda aka kashe wa dan uwa to an ba shi dama wanda duk aka kashe wa dan uwa an ba shi dama an ba shi iko an ba shi dama ubangiji ta'ala yace wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana duk wanda aka kashe da zalunci to mun baiwa ƴan uwansa dama mun baiwa danginsa dama mun ba su iko shine malamai suka ce ikon da aka baiwa ƴan uwan wanda aka kashe shine ko dai su nemi a yi kisasi a kai shi kotun musulunci a kashe wannan da ya kashe ɗan uwansu ko kuma su ce a biya su diyar ɗan uwansu a yi kidaya a yi lissafin diya bisa ga yadda dalilai na shari'a suka nuna ta kaga wannan kowace dama ce aka baiwa ƴan uwan wanda aka kashe sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya lissafa kisan kai wato kaucewa kisan kai nesantar kisan kai a matsayin ɗaya daga cikin wasiyoyi goma da Allah yake banci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ya hada su gaba ɗaya a wuri guda ya ambace su illa Allah madaukakin sarki ce wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun kar ku kashe rai wadda Allah ya haramta kisanta sai fa in ta bi hanyar da dama a iya kashe ta in ta yi hakan wannan shine abin da Allah ke muku wasici da shi dan ku zanto masu hankali dan ku zanto masu natsuwa dan ku zanto masu aiki da tunaninku sannan ya yan uwa yana daga cikin munin da kisan kai ke jawowa manzo Allah sallallahu ya bayyana cikin hadisi sahihi yace dukkan wanda ya kashe wani shi wanda aka kashe din a ranar tashin kiyama zai rike wanda ya kashe shi a farfajiyar kiyama yau mutum da fara'ir kowa na gani an tare dukkan taron duniya ya rike shi ya ja shi gaban Allah a lokacin nan jijiyoyin wuyansa na furzar da jini dan a halarto hoton ta'addancin da aka yi masa a duniya ya kalle shi ya ce ya ubangiji sal haza lima qatalani tambayi wannan menene ya kace ni dan me ya sare ni da adda dan me ya harbe ni da bindiga dan me ya soke ni da mashi dan me ya ketar gidana ya je kace ni me nayi masa shine tonan silin ra'ayawa mai kace dan uwansa da ganganci a cikin shari'ar musulunci tonan silin da ra'ayawa mutum ke na ranar tashin kiyama ɗayan uwa musulmi dokar Allah subhanahu wa ta'ala kariya da ta bayar ba fa rayuwar mummuni kadai ba hatta rayuwar waɗansu daga cikin kafirai an ce a tsare musu jinin su ballan tsanan mummuni hatta kafirai akwai almu'ahadin wanda an yi yarjejeniya da su an rubuta takardar zaman lafiya wadda aka yi mata zango na wata shida ko shekara haramun ne a daidai wannan lokacin wani ya je ya ce zai kai musu farmaki ko ya kashe su ko ya ɗauki duke su ubangiji ta'ala da ya saukar da bara'a yace an riga an barranta daga musulkai da haka a yaƙe su a karkace su a yi musu kaza sai ce illal ladzina ahadtum min al mushrikeen sai fa wadanda kuka yi yarjejeniya da su cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'an ba su warware komai ba na ka'idar yarjejeniyar na sharuɗin yarjejeniyar wa lam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaki wani akan ya yaƙe ku ba to irin wannan fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim irin wannan ku cika musu alƙawalin su zuwa lokacin da kuka yi shekara ɗaya ce shekara biyu ne dole ku tsare musu jininsu a tsawon wannan lokaci na yarjejeniya tsakanin ku da su in ya zanto kafirai an ce a tsare musu yarjejeniya a tsare musu jininsu to ina gaban mu ne haka kuma almu'tamanun almu'taman wanda kuna faɗa tsakanin ƙasar ku da tasu amma tare da haka ya nemi izinin shigowa ƙasar ku kuma ku da kanku kuka ba shi izini ya zo ƙasar taku ya yi sati ya yi wata ya yi kwana bakwai ko wani a makamancin haka lokacin da ya shigo ya zanto jinin shi da dukiyarsa kararru ne tsararru ne da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah ayoyin alkur'ani na yi masa shamaki kar wanda ya taba shi ubangiji ke wayan ahadun min al-mushrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun idan an samu wani cikin mushrikai cikin kafirai cikin abokan adawar musulunci ya nemi tsaronka da kariyarka ya nemi alfarmarka zai shigo garinka zai yi sati zai yi wata Allah ya ce da manzan Allah ba shi wannan kariyar da ya nema ba shi wannan tsaron da ya nema sai ya shigo yana karkashin kiyayewa ta dokokin Allah ko ba shi dama kila shigowarsa in yi ji Qur'ani in yi wa'azi da faɗakarwa sai ya musulunta idan ya zo ya kammala zaman sa bai musulunta bai tashi tafiya ku yi masa rakiya har zuwa kan iyakar ƙasa har zuwa inda zai ji in ya je san ya hau tudun mun tsira sannan ku dawo kafiri fa mushriki aka ce ai masa wannan to ina ka kaje ka kashe dan uwanka musulmi ina ka je ka kashe dan uwanka mummuni mai bautar Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wannan abin da yake nunawa addinin musulunci na bada tsaro game da rayuwar dan adam addinin musulunci na bada tsaro game da tashi ne ba dan kawai kashe mutane babban hujja take nuna ba manufar bace kashe mutane inda manufar ita ce kashe mutane da ko mutane sun musulunci sai a kashe su amma dukkan garin da suka furta kalmar shahada ya zama wajibi a tsare musu jininsu dukkan garin da suka ki shiga musulunci amma suka ce sun yadda su bada jizya ya zama wajibi a tsare musu jininsu da dukiyar fa ba za a musu kai musu farmaki ba na ita ce ka'ida ta dokar ubangiji ya'yan uwa musulmi idan muka lura dalilai ne wani irin dalilai ne suke jawo kisa mai ke jawo wani ya kashe wani ko su wani su kashe su wani ko wani ya kaiwa wani hari dalilan suna da dama a cikin rayuwarmu amma kaɗan daga cikinsu na farko akwai dalili na fashi da makami wani na kashe wani a gidansa ko a kan titinsa ya tsare shi ya kashe shi kawai don ya ɗauki dukiyarsa irin waɗannan su ne ubangiji ta'ala ya ce fa jaza'uhum an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard sakamakon su shine ko a kashe su aw yusallabu ko a tsire su da mashi ko da wani karfe a kofar gari ko a tsakiyar gari dan kowa ya gansu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannun dama da kafar hagu aw yunfa min al-ard ko a kore su daga garin a kore su daga kasar a haramta musu shigowa wannan shine sakamakon dukkan mutumin da ya dauki fashi da makami a matsayin sana'a kuma wannan sakamakon fa nan duniya kenan kafin a ji lahira dai in bai tuba ba aka kama shi aka yi masa wannan ana kashe shi kuma yaki tuba yana nan akan matsayinsa to kuma azabar lahira tana jiran sa da haka Allah ya zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim wannan shine kaskancin da zai kai masa a nan gidan duniya sannan a lahira kuma suna da azaba mai girma sai Allah ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai fa wadanda suka tuba dalili na biyu cikin dalilan yawan kisa rikici tsakanin kabila da kabila ko tsakanin jama'ar wata ƙasa da jama'ar wata ƙasa tsakanin wani jinsi na mutane da wani jinsin na mutane irin yadda ya rinka faruwa a lokacin jahiliyar farko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin yadda ya rinka faruwa kuma a cikin jahiliyar karshen zamani da muke cikin ta yakin duniya na daya yakin duniya na biyu hare-haren da sabiyawa suka rika kaiwa musulmin Bosna Bosnia Herzegovina da hare-haren da Amerika ta kai Vietnam ta karkashe mutane ta jefa musu makamai masu guba har yanzu ana haihuwar yaro da ido daya ko da kunne daya ko kafa ɗaya ta fi dama ta tsawo ko hannun dama ya fi na hagu tsawo da munin halitta saboda makamai masu guba da iyayensu suka shaƙa har yanzu tasirin abin yana faruwa a tattare da su dukkan waɗannan saboda kabilanci ne ko dan fada ƙasa ko dan bambancin jinsi ko dan bambancin yare ko dan bambancin launin fata ko dan bambancin wannan al'umma da wancan wannan sababi ne daga cikin sababba da suke sa ai kashe kashe rikicin Rwanda Burundi Congo demokratiya da Sierra Leone da su ina ne duk waɗannan irin rikicin ne rikicin da aka ta yi da sunan kabilanci a waɗansu ɓangare na wannan ƙasa duk yana cikin wannan da'ira sababi ne cikin sababba na irin dalilan da ke sa a kashe mutane sai dalili na uku daga cikin abin da ke kawo yawan kashe-kashe gabar siyasa gabar siyasa tsakanin mabiya wannan jam'iyya da wacce jam'iyya ya faru da shekaru 25 da suka wuce tsakanin mabiya BNPP da NPF inda ya fi munin gabar siyasa ba kamar jihar Borno inda ya arewacin Najeriya tsakanin NPN da PRP ba inda ya fi muni irin Kano inda ya arewacin Najeriya ne wani musulmi wani musulmi amma bambancin jam'iyyar siyasa ya sa wani ya kashe wani wani ya kone gidan wani garuruwa nawa aka tasa aka kone aka sa mutanen suka hijira saboda gabar siyasa kuma yana faruwa a yanzu to a yanzu inda ya fi damu ne in da tsakanin ɗan NTN da GNPP ake yi a yanzu tsakanin ɗan PDP da ɗan PDP za su iya kashe juna tsakanin ɗan ANPP da ɗan ANPP ɗan ƙwansu za su iya kashe juna za su iya yaƙar juna za su iya kashe juna hamshakan 'yan siyasa sun riga sun yi kowane irin tanadi da suke ganin ya kamata yi sun tara kuɗi ko ta hanyar halal ko ta hanyar harama sun riga suna baiwa yara trainer sun sayi makamai sun ajiye sun riga sun yi kowane irin tanadi sun jawo hankalin samarin da aka jahiltar da su ba a ba su haƙƙinsu ba na ilmantar da su matakin ilimin farko na firamare da na biyu na sakandare sun girma gandanɗan ba ilimin addini sannan babu ilimin zamani an kwance musu tunani da hankali ta hanyar raba musu muggan ƙwayoyi da sa musu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe an riga an rikitar da su a ba su kuɗaɗe masu ɗimbin yawa wanda mutum bai taɓa ganinsa ba a lokaci guda ba tare da ya yi noma ba ba tare da ya yi kiwo ba ba tare da ya kowane irin abu ba ya ga kuɗi a banza an ba shi a hannunsa ga rashin tunani ga kwaya ga rashin lissafi ga rashin ilimin addini me kake tsammanin wannan zai in ya samu dukiya a hannunsa wannan shine tanar tanar da ake a nan jihar Borno shine ake a Kano shine ake a Bauchi shine ake a Gombe shine ake a galibin jihohin Najeriya sai dai wata jihar tafi wata jihar sai dai wani garin yafi wani garin sai dai wata nahiyar tafi wata nahiyar wanda suke kan mulki suna ganin cewa ko da mala'iku za su sauko daga sama sai an yi bala'i amma sai sun zarce waɗanda ba su riga sun samu ba suna nufin ya za a yi su samu ko da ko ba za su samu mulkin ba sai sun taka gawawwaki 'yan adam 'yan uwansu da za a kashe su taka kowane taku ɗaya tsawon kilomita biyar ya zanto cewa gawar ɗan adam zai taka in dai gamman house zai shiga in dai rantsar da shi za a yi ya yadda da yi wannan dan malaman sun ce masa daga baya ya je umara yi istighfari inna allaha ghafurur rahim haka suka faɗa masa daga baya ya gina islamiyya daga baya ya gina masallaci daga baya ya bada kuɗi a sai rago a yi sadaka daga baya ya yi kaza fatawa ta ƙarya wadda muggan malamai suke bayarwa ta taimaka wajen samun kama a cikin mummunan halin da muke ciki fatawar da ba ta da asali cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babbar musibar da muke ciki kashe kashe a sanadiyya ta siyasa a sanadiyya ta goyon bayan wane wanan da ba zai tsare ma komai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama wanan da a yau idan ka mutu ba zai maka kara ba cewa bari ya shiga kabarin ka abin ne ku tare tsawon minti biyar in an jima ya fito wanan da baya da ikon ya yanke maka talauci wanan da baya da aljanna ko wuta a hannunsa a sanadiyarsa ka ɗauki makami dan ka kashe wani me za ka je ka faɗa wa Allah ranar tashin kiyama sannan in ka kashe wani kai kai shekaru nawa wa ya ce maka dan ka samu kuɗi hankalinka zai kwanta wa ya ce maka samun mulki da mukami ke sa a samu kyakkyawar rayuwa a cikin zuciyar dan adam ubangiji ta'ala ne ke nutsar da mutane ya ba su dangana ya ba su haƙuri ko da bai ba su dukiya mai yawa ba sai su ji suna da wadatar zuci sai su ji suna da hutun zuciya sai su ji suna da peace of mind sai su ji hankalinsu a kwance ba tare da sun ajiye miliyoyin kuɗi ba amma nawa nawa ne wanda suka tara miliyoyin kuɗi ba sa iya yin barci sai an yi musu allura ko sai sun haɗi kwaya kafin su yi barci nawa ne ba za su kidayu ba nawa nawa ne suka samu muggan kuɗi tsakanin su da ƴaƴansu ana ƴar wasan ɓuya tsakanin su da matansu ana ƴar wasan ɓuya da ƴaƴan suna ganin katina ka ya kamata ka mutu su kuma su gada kai kuma kana ganin da saura kullum wani gashi ya fito a hancinka a kan kumatunka a haɓarka sai ka aske kana son ka dawo yaro karfin jima'i da baka da shi sai ka yi odar magunguna daga waje don ka ci gaba da mantenin ɗin karfinka na jima'i su kuma suna ganin kuɗinsu kake ci ya kamata ka mutu daga su a yanzu idan an ce ka mutu in kaga suna kuka kila suna kuka ne don ba su san wani lissafin da ka bari ba amma ba don kai ka mutu ba wani lissafi ne kawai ba su gano ba to ka tara kudin sai ubangiji ya ajiye maka wannan timing bomb din a gidanka ƴaƴanka sun tsane ka matanka suna gasar haihuwa dan kowace ta samu kaso mai yawa wajen gado idan aka ce musu ka mutu ba sa jin takaicin ka mutu za su yi kukan munafunci wani mai hikima ke cewa mace na iya yin kuka a duk lokacin da ta ga dama amma dariya ce ba ta iya yi sai lokacin da abin dariya ya faru dan kaga ana kuka baya nufin bakin ciki kila farin ciki ne kukan daɗi ne ka mutu kun yi yarinta tare lokacin baku da kokobo kun sha wahala yanzu ka samu siyasa ka samu kuɗi ka ji daɗi kai kana bin ƙananan yan mata a waje ita kuma ka ajiye ta a gida idan ka mutu ita kuma wannan kuɗin za ta bi ƙananan samari da su tana ganin kai ma ya kamata ka shine masifin da suke cikin manya-manyan gidaje sawa'un an faɗa ba a faɗa ba wannan shine hakikanin al'amari me ya jawo haka sabawa Allah cin amanar juna da haka raba wa wannan yara makamai raba musu kuɗaɗe raba musu magunguna a kwayoyi ziga su don su yi kisan kai cin amanar su yaran ne wallahi cin amanar yaran ne cin amanar ƙasa ne cin amanar al'umma ne cin amanar addinin musulunci ne cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne game da al'ummarsa so ake ni da kai da shi da mu mu zama sinadarin gyara wannan al'umma ta manzon Allah dan ya ji daɗin yin takarar yawan al'umma da mu a gaban sauran annabawa ranar tashin kiyama amma ya manzon Allah zai alfahari da mu in mun je masa da yan kwaya in mun je masa da yan sara suka in mun je masa da yan fashi in mun je masa da mai wani alfahari zai wa annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa da mu taron tara gutsa gayyar tsuntsiyar da babu shara wani alfahari manzon Allah zai da mu akan haka in lokacin da ka kama mulkin jama'a iliminsu kiwon lafiyarsu lafiyar hanyoyinsu tsaro na kasuwanni da gidajensu ya rataye ne a wuyanka a tsawon kwanakin da kai akan mulki watanni ko shekaru shi za ka ansa tambayar adadin watannin ko shekaru a tsawon adadin kuɗin da suka shigo aljihu lokacin da kake kan mulkin shi za ka ansa kowane sile kowane kwabo kowace naira yaya kai ka kashe ta wata hanya ta bi cikin abin da zai zama gyara ga al'ummar ka yadda gyara ne tsakaninka da Allah abin da kai har ga Allah a tunaninka da hankalinka da basirarka da kaifin hankalin da Allah ya baka gyara ne abin da kai na al'ummar ko cutar da ita kai gaske ne abu kaza da ka gina wannan amount din da ka faɗa shine haƙiƙanin abin da aka kashe ko ka yi arin gizon kwangila ko ka riɓanya adadin kuɗi duk wannan sai ka ansa wannan a gaban Allah ranar da babu wanda zai magana a madadinka kai za ka yi magana a madadin kanka a littafin da mala'iku sun rubuta na maganganunka da ayyukanka a yi maka tsawa a ce da kai iskira a kitabak ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka ya ishe ka hisabi a yau man hitara fa inna ma yahtabi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa la tazru wazratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula da ka sai kowa san kintsin da zai kowa ya san kintsin shirin da zai kowa ya san tanadin da zai kan duniya ta rude mu kar mulki giyar mulki ta ɗebe mu kar yawan san kuɗi ya ɗebe mu mu dai mu faɗa cikin abin da ba mu da tabbal a kansa za ka iya tara kuɗin har iyakacin tarawa ka tara har fan taɓa sama bayan sun gama taruwa abin da kake bukata shine kwanakin cinye su sai Allah ya kwace kwanakin babu kwanakin ka tara dukiyar ka makare a bankuna na cikin gida ko waje ka je ka sai hannun jari har a Isra'ila ka yi kaza har a ƙasa kaza ka gina duk abin da investment a ko'ina a duniya to kuma sai ka zo ka mutu ƴaƴanka da jikokinka da talakawan da ka cuta ba za su amfana da wannan dukiyar ba sai turawa da aka yi dukiyar aka ajiye a garin su me amfanin dukiyar wa ya taimaka dukiya tana da da hankalin dan adam yawanci dukiya haukatar da dan adam take ta sa ya gigice ita dukiya kamar da shekul islam ibn taymiya ya ce kar a neme ta a rasa amma kuma kar ta yawa ta zanto tsaka tsakiya ba a nema an rasa ba illa iyaka abinda aka ci yau bai kai da jiya daɗi ba kuma gobe a samu nan da kuma shi kuma ya fi na yau daɗi haka rayuwa take yau babu sai ɗan kaɗan ka tuna Allah ka gode ka koma gare shi gobe an samu da yawa kuma ka gode masa yau ka rasa ka yi hakuri ka samu ladan hakuri gobe ka samu ka yi godiya ka samu ladan godiya inna fi zalika la ayatin li kulli sabbari shakur dama da wannan ake shiga aljanna shine as-sabru was-shukru as-sabru idza udima ash-shukru idza shukira lokacin da aka yi godiya sai a samu ladan godiya lokacin da aka yi hakuri sai a samu ladan hakuri da haka ya kamata ku shiga tattayin mu masu hangen cikin nesa mu su fara tunani su fara lissafi malamai su tashi su yi kururuwa wani shirye-shirye wani irin salon da'awa za a fito da shi a masallaci a gidajen rediyo a talabijin yadda za a fuskanci hatsarin da ke gaban mu nan yanzu nan da yan watanni da suke zuwa da za a yi zaɓe mu ajandar mu ba wani ya hauko ya faɗi ba mu ajandar mu ya za a yi a gyara mana titi ya za a samu mana tsaro ya za a samu mana zaman lafiya ya za a yi mana kaza mu a dandarmu ya za a tsare rayukan bil adama waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba ƴan uwanmu musulmai wanda muke yaran mu ɗaya ko yaran ya sha bamban ya za a samar da cikakken tsaro menene bukatar da za ta biya a gare ka in an kashe wani in an harbe wani in an take wani wace bukata za ta biya wallahi tallahi bukatar ka ba za ta biya ba har ka mutu haka ya kamata mu ji gaje mu ya ƴan uwa musulmi mutu ba zuwa ga Allah ubangiji ta Allah ya yi kururuwa akan haka tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya yan uwa musulmi mu koma zuwa ga Allah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah duk adadin abin da kai na ta'addanci duk adadin abin da ka shinye na kwalaban giya duk adadin abin da kai na barna ko zina duk abin da kai da kisan kai ko mun yawan sa karka dauka yayi yawan da yafi karfin gafarar ubangiji gafarar Allah ta fi karfin girman kowane irin zunubi duk abin da kai in ka tuba in ka koma ga Allah in maka tuba in maka koma da Allah abin da muka yi a baya sai a yafe mana amma in muka ce tunda mun yi sai mun ci gaba mu ba ya sa hana mu ba kyale wannan harbin iska ake mana to wallahi tallahi mutum zai ga ranar da zai zo yana nadama yana bukatar minti biyar da zai tuba a hana shi ko ya tuba lokaci ya kure hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an sai bayan mutuwa ta zo ka ce ka tuba ubangiji ce ba za a karba ba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'thana imani ba zai amfani ba in sai da kaga mutuwa ta zo sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi wa khasara hunalika al-kafirun ya yan uwan musulmi mutuna muna cikin watan al-muharram watan da aka sunnanta mana yin azumin ranar tara ga wata da goma ga wata a cikin sa tara ga wata tasu'a gobe kenan goma ga wata ashura jibi kenan wannan azumi yana da matukar lada yana da matukar falala an tambayi manzon Allah bayan azumin Ramadana wani azumi yafi falala yace azumin ranar Ashura an tambaye shi bayan sallar farilla ta yi ne wace sallah ta fi girma ta fi falala ita sallar da aka yi ta cikin duhun dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu yi kokarin azumin gobe asabar da jibi lahadi tara da kuma goma ga wata bayan wannan mutum ya iya haɗawa da ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata domin azunta su mustahabi ne a cikin kowane wata to ballantana kuma a cikin watan almuharram mutum ya iya yin azumin litinin da alhamis ya yan uwa ranar ashura rana ce ta ibada ibada kuma ita ce azumi manzon Allah ya fara yin azumin ashura tun kafin ashar an ramadan a da azumin ranar ashura goma ga wata ma wajibi ne bayan an shar'anta ramadan sai aka mayar da shi mustahabbi da haka abin da ake yi kenan amma akwai salon bid'a guda biyu da mutane ke yi a wannan rana bid'a ta farko ita ce bid'a ta nuna bakin ciki daukar ranar ashura goma ga wata a matsayin ranar bakin ciki wannan al'ada ce ta yan shi'a waɗanda su suke cewa ranar goma ga watan nan a tarihi a shekara ta sittin bayan hijira ita ce ranar da aka kashe sayyidina husaini dan fatima jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ibada ce daukan wannan rana ranar bakin ciki ranar makoki ranar alhini da jin damuwa da haka suke sa bakaken kaya suke fitowa suna macin akan tituna a waɗansu garurukan za a ga mutum na fasa kansa jini ya fita ya tsaga goshinsa jini ya fita ya ɗauki sarka yana bugawa a jikinsa a iran a iraki a lebanon a pakistan da sauran yankunan da shi a suka fi yawa za ga suna tafiya suna zanga-zanga har da rakumi an ɗora makara akan rakumi wai wannan suna halartowa ne a zuciyarsu gagawar sayyidina husain akan rakumi za a kai makabarta gaba ɗaya su saba baƙaƙen kaya tsakanin maza da mata wannan bid'a ce bid'a ce bid'a ce ba ta da asali cikin addini ba ta da asali cikin addini domin in har akwai ranar da za a bakin ciki don wani ya mutu a cikin ta to wace rana ta tafi cancanta in ta kewayo a yi bakin ciki ranar da maza Allah ya bar duniya to amma ba su yi wannan ba kai ba su yi ma a ranar musuwan sayyidina Hassan dan uwan Husaini din ba su yi ba ranar mutuwan Fatima mahaifiyar Husain din ba su yi ba ranar mutuwan Ali bin Abi Talib baban Husaini din sai ranar mutuwar shi Hussein shi kadai shi da ke nuna jahilci ne yin wannan ba daidai bane ba bid'a ta biyu su kuma wanda suke cewa ranar cika ciki ranar goma ga wata rana ce ta a cika ciki a ci a koshi a shafa kwalli kuma tanka su rika kyalli wai zaka samu lada duk hadisan ƙarya ne wannan ba su da asali cikin addini ba inda Allah ko manzon sai cika cika cikin ranar Ashura abinda manzon Allah ce ku yi azumi ranar Ashura amma sai a kawo hadisai na ƙarya cewa duk wanda ya yalwata wa mutanen gidansa duk wanda ya kara yawan cefanen gidansa a ranar asura to za a ba shi ladan kaza wanda ya ciyar da adadin mutane kaza a ranar asura za a ba shi ladan kaza duk wannan hadisan ƙarya ne ba su da asali babu wani cika ciki babu bukin ciki ibada ce ta yin azumi a wannan gini ku sani ya yan uwa mafi kyawun zance shine zancen Allah mafi gaskiyar magana ita ce maganar Allah mafi kyawun shirya ita ce shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حجة الدين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم